Zaƙewa ga gwada ƙarfin iko hali ne da ma'aikatan gwamnati ke yi, takan zo ma wani bi ma'aikacin gwamnatin da gwamnati ke biya ya ƙima mai tambayar aikin ko kuma ya yi amfani da mukamin da ke gare shi daban da yanayin aikin nasa. Juju Goje Maryamu Gazibo ta kawo haske a kan batun ta kuma bayyana hanyar bi idan aka gwada zaƙewar. Da farko dai ma'aikata ne fannin shari'a su ne alkalai sashen laifuffuka jandarmomi 'yan sanda jami'an duwan gungu na biyu su ne waɗanda ke aiki cikin ma'aikatun gwamnati misali guvernora ko mere a jimirce wasu ma'aikatan gwamnati ne da ke unhwani da matsayinsu na ma'aikatan ƙasa suke wuce makaɗi da rawa doka ta ce waɗannan mutanen idan ba sa cikin aiki ba su da ikon hukunta mutum misali wani jandarma ya yi amfani da matsayin shi na jami'an tsaro ya shiga gidan mutum alhali kuma baya cikin aiki kuma babu wata takardar shaida ko kuma ta tuhuma wannan shine ake ce ma cin zarafin iko dalilin haka doka ta ce duk alkali ko jandarma ko ɗan sanda ko duwan da ya shiga gidan mutum ba tare da wani zargi ba kana iya kai karan shi domin ya ci zarafin iko wani lokaci sai mutum ya kai kara a hukumar 'yan sanda amma sai ka ga ɗan sanda ya ƙi sauraron shi doka na iya hukunta shi saboda wannan duk wani ma'aikacin da gwamnati ke biyan shi albashi kuma yake nokewa kan aikin shi doka ta ba ku damar ku yi karan shi saboda baya aikin shi yadda ya kamata wannan kuma kuma na iya sa ya biya diyyar kuɗi ta jikka goma zuwa jikka ɗari ga gwamnati ko kuma gwamnati ma ya sallame shi sannan kuma yana iya fuskantar zaman kurkuku na shekara biyar zuwa shekaru ishirin. Yaya ne ya kamata ɗan ƙasa ya tunkari wannan al'amarin? Ɗan ƙasa na da zaɓi biyu. Ko ka bayyana ma hukumar 'yan sanda ko ta jandarmomi cewar wani likita ya ƙi yi maka magani ko kuma idan kana shakku ko kansu ɗaya yake ba za ka samu biyan bukata ba sai ka nemi taimakon kungiyoyin da ke kare hakkin ɗan adam masu zaman kansu saboda akwai wasu mutane da har yanzu ba san cewa ma'aikatan gwamnati ba su da ikon kin kulawa a ɗan ƙasa ba.